shugabar tawagar kawancen dakarun kungiyar eu da ke aikin wanzar da zaman lafiya sahel da katia dominic ta shaƙi iskar yanci bayan sojojin nijar sun hana ta fi cewa daga ƙasar a makonnin da suka gabata kamar yadda kamfanin dallancin labaran jamus ya rawaito shugabar kungiyar dakarun Katia dominic yar kasar jamus da shugaban kwamitin tsare-tsaren dakarun mars bayes dan kasar denmark sun sauka a birnin brussels a yammacin jiya lahadi mai magana da yawon eu ta shaidawa manema labarai cewa ta ne dukkan dakarun da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar niger suka fice daga yankin na yammacin afirka kimanin sojojin kawancen dakarun eu 120 ne ke aikin wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar niger wajen wato horas da sojojin kasar a wani yunkuri na yaki da ta'addanci a yankin sahel shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya ba wa dakarun sojin kasar umarnin bankaɗo waɗanda ke da hannu a kashe sojoji sha shida da aka yi a jihar delta da ke da arzikin man fetur a yankin niger delta tare da bayyana kisan a matsayin dabbanci da ɗaukacin al'ummar najeriya ba za su lamunta ba ya zuwa wayewar garin yau litinin kamfanin dallancin labarai na reuters ya rawaito cewa sojojin najeriya na ci gaba da kona dukkan gidaje da sauran gine-ginen da ke yankin tun bayan da wasu fusatattun matasa suka hallaka sojojin kasar kimanin sha shida waɗanda ke aikin wanzar da zaman lafiya a yankin tun bayan barkewar rikicin kabilanci da kuma na mallakar ƙasa a yankin okoma da ke jihar delta